آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kasance mu da sake halara wato a wannan majalisi da muke gabatar da wato darasi a kowace ranar litinin a daidai wannan lokaci a cikin littafin na mai albarka masu littafin da mujaddadi shehu usman bin kone ta zama da wallawa bi rahmatihi ya wallafa wato ihya'u sunnati wa ihmadul bid'ati kamar yadda aka sani muna karatu ne cikin abin da ya shahi bid'o'i waɗanda wato an ka kirkira a babin masallatai wato bid'o'i waɗanda an ka saka a babi wanda ya shafi masallatai shi usman ya ce wa min dalika basul furshi fi ma fiha wa huwa bid'atun makruha yace yana daga waɗancanen kabida'o'in waɗanda an ka kirkira a babin da ya shafi masallatai shine shimfidu wato shimfiɗa shimfidu a cikin masallatai saka dumai da wato shimfidu na alfarma a cikin masallatai shewa yana nufi da wannan bid'a wato bid'a na lugawi wato bid'a na luga ba wancan bid'a wadda ake daukar ta matsayin ƙari a addini ba domin shimfiɗa masallatai ya shimfiɗa shimfiɗu a cikin masallatai in dai ba waɗanda ka aikata hakanan sun ɗauki sallah ba ta cika ko ba ta kyawu ko lada na rabuwa in ba a sashin hidu ba to wannan za a ce sun kawo wani abu a cikin addini sabo amma idan an shimfiɗa shimfiɗu a cikin masallaci domin rage datti na tufafi wanda yake idan mutum bai taka tsantsan da tufafinsa ba sawa'un wurin sallah ko wasu mu'amaloli na yau da kullum to shi kuwa kullum sai ya rika yin wanki yin wanki kullum kuma zai kashe tufafi shi kuma almubazziranci ne sa shimfiddu zama bisa shinhiɗa ko kwanciya bisa shimfiɗa yana rage watan datti na tufafi wanda musulunci ya yi kira da a yi tsabta idan an ka saka shimfiɗu a cikin masallatai da zimba cewa in ba bisa shimfiɗun nan an ka yi ba sallah ba ta kammala ba su wanda ya zan bid'a babin bid'a na ƙari cikin addini wanda yake babu kyawu ta kowace fuska amma idan ya zamana zamani annabi sallallahu alaihi wasallam a masallatai babu irin waɗannan shimfiɗu da akwai yanzu to na sai a ce an zo da sabon abu wato bid'a lugawiya kenan wanda bai shafi a ce addinin kana da tawaya ba ina fata an gane wannan da kyau kun gane yawa don ku bambanta tsakaninsu ya ce kuma makaruhi ne yin wannan idan an ɗauki sallah ba ta kammala sai da wannan ya ce wa fil harshi ya zo cikin littafin harshi yukurahu lil insani an yadda hizalil masjidi furushan ya jilisu alaihi an karhanta wa mutum wato ya riƙi shimfiɗu domin sawa a masallaci ya riƙa zama a bisa idan yana ganin shi ya wuce zauna ƙasa ko kuma yin haka shi a cikin addini to wannan ya zan bida'a wanda shari'a ka faɗa da ita amma idan ya zama na kawai ta hanyoyin da mun kai bayani ne a kai to nabi zan a bayan bid'a ce amma ta luga li'anna zalika yunatil khushu'a ya faɗi dalilin da ya sa watan sashin fiddu a masallatai sun ka zan bida'a ya ce domin wannan yunatil khushu'a yana kore khushu'i watan kankan da kai wata a wato khushu'i shine an ƙadda kai wato gabanka su zanna tsaki da yin ladabi wato tawada fil masjid a cikin masallaci domin wanda ke yin sallah a bisa rairai hakanan ko turbaya to an yi tsammanin kushuhi da kankan da kai gare shi bisa ga wanda ke yi bisa shimfiɗu amma kuma wannan abu ne wanda Allah kaɗai ya sani na abin da ke cikin zukatan bayinsa wani zai yi sallah ne a ƙasa a cikin turba ya murza fuska ta da jiki ne amma zuciya ta yi ba ta da kyawu sannan yana da na kasu ga sallah ta saboda wasu abubuwa waɗanda baya halatta yi cikin sallah wani kuma zai yi sallah da shimfiɗa da kafet amma kuma sai zamanto yana da khushu'i da kankan da kai da ladabin da zai sa sallah sai ta zan waton abin karbuwa ya ce wa min zalika yana daga wannan ittikhazuha almarawi fiha wato rikon da ake yi ga masallatai are abin nan a sa mahihicai kamar irin waɗancan lokuta irin waɗannan marhisai masu kama da faifai ana saka su a cikin masallatai saboda yanayin zafi domin idan ana cikin yanayi na zafi mutum ba zai samu natsuwa ba sosai a cikin masallaci saboda yanayin da ake ciki sai sanya ana sanya irin waɗannan marhisai wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu irinsu ai ba masallatai ba a kai marhitai a aji cikinsu domin dai mutum ya ji zabi ya ɗauka ya yi tara ga jikinsa kamar wanga zamani da aka laƙa wankoki masu ba da iska wasu wurare ma har da iya kwandishin ake sawa to duk waɗannan abubuwa bid'a ce lugawiya ga wanda ya zamba bai riƙi wannan abin matsayin tumfaya ba ga addini ne ko kuma yi sallah babu marihici a masallaci ko hanka ko sauransu akwai na ƙasa amma idan ya zama mutum bai ɗauka haka ba ya ɗauka ne saboda sauƙaƙa al'amura su wannan ya zambi da a da ake nufi a nan ana son a ce maka ne a zamani a nasarar sallar masallatai ba su da waɗannan abubuwa ya ce wa fil madkhali ya zo cikin littafin madkhalu na ibn al-haji ya ce tumna'ul marawih ittikhadha fil masjidi ya ce bid'atu ya ce ana hana marhitai rikon su a cikin masallatai bid'a ce wannan kamar da mun kai bayani wa min zalika yana daga wannan nasul qur'ani wal ilmu fiha wa huwa bid'atun makruha kamar da dai nake ta tsima masu sauraron karatu tambihi da irin wato bid'ar da ake nufi da bayanan ga da ake yi dan akwai bid'a na luga kaga nan ya ce rubuta wato qur'ani wal ilmu da karatun wasu ilmun mukka fiha a cikin masallatai yace bid'a ce makaruhiya na fata an gani ya ka zauna kai kwafin ƙur'ani? ko kuma rubuta wasu muka na hadisai ko fikihu da sauransu cikin masallatai to wannan ya zan bid'a makaruhiya irin wancan bid'a da muke magana a kai waton taluga wala Allah yana nufin zamanin sallallahu ba a yi irin waɗannan rubuce-rubuce a cikin matsalatai wakilin madahal ya zo cikin madahal wa ƙarmana ulama'una ya ce malumman mu hakika sun hana rahmatullahi alaihim allah shi musu rama nassal ilimi fil masjidi wa nassal ƙur'ani wasan kofi wasan yin kwaɗin ilmi a rubuta da rubuta ƙur'ani idza kana ala wajhi sabab idan ya zamanto ta wata fuska ce ta dalili wato suka ce makaruni ne wato in ya zan da dalili domin gada wani abu ya samu ƙur'ani ko kuma domin mutum in ba nan ya zanna ba zai samu natsuwa za a hana mishi rubutu da dai sauransu yake bid'a makaruhiya fa ma baluka bi gairi ma to ni zan ce maka kenan ga wasu ilmummuka wanda ba na ƙur'ani ba kama a ce a rika kofi na wasu littafai na biology da sciences da sauran wasu abubuwa in ha an ce maka kwafin na ƙur'ani ko ilmummuka na addini na shari'a ciki ya zan bida to duka waɗannan tambihi dai na gudana da mutane su gane irin bi da aka nuhi da wannan wa min zalika yana daga wannan ta'alimu sibiyani fiha wa huwa bid'atun makruhatun karantar da yara ƙanana wato a cikin masallatai wannan bid'a ce makruhiya domin yara ƙanana <coughs> ba a iya lamunce musu na irin ƙazantocin da za su iya sawa a masallaci da rashin kulawa da alfarman masallaci darajar wurin babu ruwan yaro da wannan yana iya aikata wasu abubuwa da ya saba aikatawa a wurin warginsa cikin masallaci sai zan wurin da ake son a darajarta a girmama sai zan kuma ana wasa ciki saboda shi yaro da za a karanta ciki babu ruwa ne da bambanta cikin masallaci da inda ba masallaci ba wannan shi yasa waton karantar da yara cikin masallaci ya zan bid'a makaruhiya amma idan babu wannan wato zan babu wargi ciki ana iya zama cikin natsuwa a karantar da yara to wannan ba shari'a kanan ba domin ana annabi yana karantar da ƙur'ani da dai yara dukkaninsu a masallaci ko ba a masallaci ba kuma masallaci kusan shi ne wuri na matakin fara karantar da yara tun zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da an kai yakin badar an ka kama watan wajen mushirikai mutum saba'in an ba su da abin fansan kan aka ce su fanshi kansu wannan ba su da abin fansan kansu aka rika ba su yara musulmi suna karantashe rubutu da karatu to ai a masallaci ne suke zama suna karantar da su duk da cewa su ma din ba musulmi din na ba wa fil harshi yace ya zo cikin littafin harshi yace yuqra'u ta'limu sibyan fil masjidi ana karhantar da karantar da yara a cikin masallaci ƙur'anan da ƙur'ani ne au gairahu ko wani ilimi wanda ba ƙur'ani ba wannan hanin da an kai ya zan bid'a haitu kanu la yal'abuna wato in ya zamana ba sa wargi yake bid'a makaruni kenan in har yaran na iya zama cikin natsuwa su saurara ba su wargi ciki to wannan yana zama bid'a makaruya au ya kufuna izanuhu ko kuma ya zamanto suna kamewa idan an ka hane su to yake matsayin ko da sun fara wargin aka ce ku bari za su bari to wannan shi a matsayin bid'a makaruhiya wa illa in ko abin ya zan ba a iya kariyar masallaci daga wasan yara ba a iya kariyar masallaci wato daga wasu abubuwa waɗanda yara ka aikatawa wanda bai dace ba a cikin masallatai in har za a iya kariyarsu daga wannan to ya ce to wannan ya ce ya zan haru mai ce an haramta ya zan haramu da umul masjida shigar da su masallatai to duka waɗannan kar ku manta da maganganun malum mali wanda sheikh usman bin foliyo allah shi mishi rahama yake kawowa akan waɗannan ababe wa min zalika yana daga wannan rafu sauti wato daga sauti fiha a cikin masallatai walau bil ilimi ko da ko ta hanyar karantar da ilimi ne kamar yanzu gashi ana karantar da ilimi a cikin masallatai sai ce wa bid'atun makruhatun bid'a ce makruhiya Allahumma yake sai fa illa an ya kuna rafa tabligi sai in ya zama daga sautin nan da yake yi domin ya idar da sako ga wanda an nesa ne ya jiya ai saboda wanda an kusa bai jin muryar kila waton abin da ake karantarwa amma in ya daga murya ko wani ya rika karɓawa kamar lasfika ana waɗa mana nesa da dalilin isuwa to ya ce to ban da wannan bai zan bida a makaruhiya ba wa min zalika yana daga wannan kisasul qussat fiha wato zaman da masu labarai masu kissoshi suke zama a dauko kissa annabi wani a dauko kissa annabi wani waliyi wani a rika labarta wa mutane a cikin masallatai wasu malum sun ce kisas na ana lihin a miƙe ana ta wa'azi a cikin masallaci ya ce wa oh, bid'atun makaruhatun bid'a ce makaruhiya wa fi kitabil jami'i ya zo cikin kitabil jami'i na Sheikh Muhammad bin Abi Zaidi rahimahullah ya ce wa ankara malik imam malik ya yi inkari rahimahullah na alƙasasa na wasan ba da ƙissa fil masjid a cikin masallaci karanta labaruka na annabawa da sauransu wafil fil ya kuma zo cikin madhali mai madhali yace kad su ila malikun rahimahullahu an tambayi imam malik rahimahullahu an yi julusi ila al game da zama domin a saurari abin da irin waɗannan mutane suke yi al faƙada sai ce ma ara an ya jilisa ba ni ganin ya dace mutum ya zauna ya saurare su wa innal qasasa da bid'atu domin irin waɗannan ƙasoshi ɗin bid'a ce ba a san su ba zamanin annabi wato bayan wucewa a sahaba wala Allah zamanin tabi'ina ko baya gare su akan samu mutanen da suka yi wa'azi amma ta hanyar ƙarfafa wa'azinsu ko karkata wajen wa'azinsu da ba da labaruka na abin da ya faru ga adawa da samudawa da labarinsu a ajiye gobe a tsora waɗannan ana ce musu kusa to ba su da babu wato tataccen ko tatacciyar ƙisa mafi yawa za a isko cikin waɗannan ƙisas ɗin akwai wato abubuwa da iffai labarai da ifai waɗanda ba tatacci ba wanda yana da wuya mutum ya yi su ya gama wani abu na ƙarya bai shigo ba ƙari ko rage ko wani abin da ya shafi wannan shi ya yasa magabata irin su imam malik suke tsawatar da kuma biɗar gwamnati da ta sa iyaka ga masu irin waɗanda ai waɗanda ke zama a cikin masallaci suna karanta mutane alkisar wasu waɗannan labaruka da sauransu duka waɗannan kada ku manta shek usman bin yana faɗa maka ne cewa malam wani ya ce a littafinsa wani ya ce kaza wani ya ce kaza shi karan kai ne bai yi hukunci ba na cewa abin nan eh ko a'a ya dai kawo ma maganganun malumma don kai take tsantsan ga kawo abubuwa barkatai cikin masallaci domin a zamanin magabata sahabbai babu ire-iren waɗannan abubuwa قال ibnu رشد rahimahullahu yace يتي روى يحيى بن yahya يحيى ɗan wanda yake ruwaito maganganu ga imam malik cikin muwadda ƙala ya ce kharaja ma'ana fatan min tarabulus ya ce wata rana wani matashi ya shiga ayarinmu wato tafiyar da mun ka taso daga tarabulus ilal madina zuwa madina wala allah tarabulus ɗin ga ko shine tripoli na yanzu ko ya hada da ƙasashen su tunisia da sauransu sun dai taso daga wannan yanki na tarabulus za su na madina fa kunna sai mun ka zamu la nanzilu manzilan illa wa azana fihi ya zan babu ba mu sauka waton wani masauki domin mu huta ko mu ci abinci sai face wannan saurayi ya miƙe ya yi mana wa'azi a wannan majalisar ai a wannan masauki wa'azin da ya kan iya ce ya ne bilkisas a tuna ne sai ya kissanta mana abu kaza ya taɓa faruwa zamani kaza na annabi wani da kaza da haka a yi hattara a kaza ya ce hatta balaga na madinata haka yaron ga ai matashin gaki kai mana har mun ka isa madina fa kunna nu'jabu min zalika minhu mu kai yana burge mu wannan abu da yake yana ba mu sha'awa yana burge mu muna yabawa falamma ataina almadinata a lokacin da mun ka zo madina birnin ilimi birnin manzon Allah inda wayayi suke sannan kuma masu zurfin ilimi malamai irin su Imam Malik lokacin da mun ka iso wannan birnin iza huwa a rana, sai ga yaron ga saurayin ga matashi yayi nufin an ya fa'ala bihim ma kana ya fa'alu bina yayi ma mutanen Madina irin abin da yake mana wato ya miƙe bayan sallah ko cikin jama'a ya gabatar da abin da mun ke ce ma nasiha yanzu wato ya gabatar da bayanai ne da da wa'aza na kisas da sauransu an gane ya ce fara aituhu fi simadin ashabi tayaqqud sai ni gane shi a shimfidar mutane masu hankali da basira masu ilmi a ce ga irin su manya manya almajirai imamu maliki da sauransu ga sunan zanzanni shi ya miƙe wa wa ƙa'imun tsaye yi hun wai zai ba su labari wa tsalla hau an wasu ko su yi banza da shi wato sai zamana su waɗannan da annan manyan malumma da sauransu su sun ma ɗaukai a mara hankali sa da miƙe yana wannan maganganu na nasiyoyin da ya kai wasu biyanin su ko yara ƙanana yuhasibu na suna ta jiwa ta da tsakuwa suna ɗaukar tsakon kwani suna kaɗi kamar su ta kai da na kai suna ta mai wani abu na waton rena mishi hankali waya kunu na suna cin shi uskus ya jari jahilin da ya muna shi ya ce o a muta'ajiban mai ba da labarin na ya ce shi haya bun a kenan ya ce sai na tashi ina mai cike da mamaki limara aitu na abin da nika an yi wa wanga yaro mu muna ta sha'awa tun lokacin da yana cikin ayarinmu muna ta ganin bajinta sai da kokari ne sai ga shi nan ya zo ya haka nan madina inda manya-manyan malamai sun yi banza da shi sun ɗaukai mai sauyayyen hankali yara na ta jifa ne suna ta muna shiru jahili to kan wannan ne haya ya ce fada halto ala malikin sai ni shiga gurin imamu malika rahimahullahu Allah shi mishi rahama fa kana awwala shay'in sa'alnahu sai zan abin da mun ka fara tambayarsa an game da shi ba da an sallamna alaihi bayan mu yi masa sallama abinda mun ka fara masa tambaya mara aina min alfata abinda mun ka ga wannan matashin nayi na ƙwazo ya tashi duk masaukin da mun ka sauka sai ya yi wa'azi ya karanta ƙasas da sauransu muka ce menene matsayin wannan abin da wannan saurayin ke yi ya samu da ya yi dace da daidai ko kuwa a faƙala maliku sai ma maliku ce a sabar rijalu hau anhu ya ce waɗannan mutane manyan malumma da kuma dullabul ilmi manya-manya dai waɗanda an masallacin na sa da sun kai banza da shi sa'ad da miƙe to sun yi daidai haka ya kamata a yi mai irin waɗannan mutane da mutum ya tashi zai ce <clears throat> zai ce za ka yi banza da shi ka tashi ka canza wuri ko ka ka wa asaba sibyanu kuma yaran nan sun yi daidai an karu a laihi batila batila saboda sun yi mai musu sun yi kwandemin sun yi mai batila a watan ɓannar da yaka so yi wato abin banza ko kuma aikin banza da yake sama wato kenan wannan yana nuna mana wato alƙisas nan yana da bambanci da abin da zai faru wanda za a miƙe masallaci a faɗakar da mutane ko a ga abin da mutane suke yi wanda bai dace ba a sallarsu ko a mu'amalarsu a samu wani mai basira wanda zai tashe mutane nasiha ba iri ne ba wannan ƙisas ɗin ko kusa su masu yin wannan su kujera ake aza musu su zanna su kama ba da labari an wani an wani ko kuma dai ba da labari na abin da zai birge mutane ko ba mutane sha'awa labarin annabi musa da fir'auna labarin annabi eh, annabi yusuf da yan uwane adawa da samudawa da yadda an kai da sauransu ire-iren waɗannan da ba da falaloli na waliyai ko da dai sauran ire-irensu to wala allah wannan shine abin ama abin jifa na fata an gane yawa sai malam yace ma sawwaba fi'lan rijali likaunin sibiyani kada kafu eh, kada kafauhum munatat Ya yace su waɗannan manyan mutane da tije da sun kai banza da shi wannan saurayin da ya tashi suka yi zaba tunai to sun aikata daidai ne kasancewar yara ƙanana sun isan masu don inga wani abun da yara za su isan ma manya bai kamata babba shi magana ba inda ga yara waɗanda suke iya yi ma ɗan bid'a ko mai aikata wani abu wanda ba daidai ba inda ga waɗanda suke iya waton su yi mai raddi to sun isan ma manya su manya tun daga yara sun tashi to shi kenan sun isar musu shine kafauhum mu'unatat tagayiri wato sun isar musu da wahala da tsawaini ya canza wato munkari zuwa ga alheri falau lam su lisbiyanu da a ce yaren nan ba su yi wannan aiki ba to tsarra da an tilasta ilatari da abin ya zan dole manya su yi magana su tsawatar in ta wannan karatu ya kai magula to wannan kuma yana da kyawu a fahimci karatu da wajihin karatu wa irin waɗannan ƙusas yanzu sun karanta a mu. wala Allah wasu ƙasashe har yanzu akwai su inda za a zanna masallaci a haka kujera ko a hau mimbari a rika ba da irin wannan ƙisas irin tsakanin magariba zuwa ishayi ko kuma bayan kowace sallah a samu wata ƙisa da za a waɗi ko wani abu makamancin wannan ko a karanto wani littafi na mawa'izu irin su durratun na su tambihu da na, eh, duka ana ba mutane tsoro da suwa waɗannan duka su ne ake magana a kai saɓani irin abubuwa waɗanda aka faɗakar da al'umma wanda zamani a nasarar sallam annabi yana yin wannan in wani abu ya taso wajen faɗakar da mutane ya ce wa fil hali ya zo cikin yi aidan hawa yau fi mahallin ahar a wani wuri na daban cikin wannan littafi yace fa qala ulama'una radiyallahu anhum malumman mu yarda Allah su tabbata a gare su sun ce lam yuqassa fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu yin kissa ba a zamani a sallallahu alaihi wala fi zamani abubakar wa umar radiyallahu anhuma ko a zamani abubakar da umar yadda al ta gare su ya ce hatta zaharatul fitinatu sai lokacin da fitina ta bayyana tsakanin musulmi fitina ita ce wato bid'a yawan bid'a da fada tsakanin musulmi wa zaharar kusas wannan lokacin ne su waɗannan kusas sun ka bayyana ma da kala aliyu radiyallahu anhu masjid basra a lokacin da sayyidina ali wato ya koma basra da zama ya zan ya yana khalifa ya mai da headquarter wato mazaunin gwamnatin musulunci ya mai su kasar basara ko kufa to lokacin da ya shiga masallacin basara a kharajar kusas minu ya sa an fitar da waɗannan kusas masu miƙewa cikin masallaci suna cewa wa'azza suke da sauransu wa ƙala ya ce la yi fil masjidi lalle gada wanda ya koma zama cikin masallacin ce wa'azi zai mutane ko kuma zai rika yi masu ƙasa hatta intaha ilal hasan har wata rana ya zo ya cimma hasan albasari basari wa huwa yuhaddisu hasan albasari wato yana ba da labari fi ulumil a'mali wato game da ilmumuka waɗanda sun ka shafi wato ayyuka na ibadodi da mu'amaloli kamar gyara kasuwanci harakokin da za a bi a nisanci eh, a haramun a yi ta'amuli da halal da dai sauran ire-iren waɗannan fassama ilaihi sidna ali ya saurari wa'azin shi hassan basari sun man sarrafa sannan ya ce a kore shi ba shi kenan sai zamana sai na ali ya tabbatar da abin da hassan albasari ka yi nashi ya bambanta da waɗancan waɗancan labari ne aka ɗaukowa ana ta ba mutane ana mm, mm, hawa suna ta kuka an gane yawa irin labarukan nan na kunne ya girmi kaka a yi ta ɗaukowa ai zamani kaza an yi kaza an yi kaza jama'a ku ji tsoron allah wata rana wani mutum ya yi kaza ya yi kaza sai kaza ya ɓar masa ku ji tsoron Allah wata rana gashi gashi ire-iren waɗannan to su mafi yawa yana da wuya su kubuta daga ƙarya da ƙari da sauran abubuwa na rasin isnadi shi mai waɗin wannan da za ka miƙi ka tambaye shi ina ya samu wannan labari mai a isnadi in ya yi ƙoƙari ce to ni ma a littafi ka za ni karanta to kana ganin abu ɗaya a wani littafi ba ka yi binciken mai littafin nan ina ya samu tushen maganar ba kawai ka kama watsa ma mutane wani labarin ma in ka bi isnadi ne ka cimma inda magana ta hito ma sai ka ji kunya in kila magana za ta hito ne wajen wani zindiki wani mara addini kila shi ya faɗi wannan magana yau da gobe na sa abin ya sauya har ya shiga cikin littafin musulunci kuma kai kana nan kana ta bada labari da shi kana ta gida da to shi yasa ana tsaurarawa game da lamarin usasu saboda waɗannan abubuwa da ke iya kurɗowa ciki na ƙarerai da abubuwa marasa tabbas na fatan kun gane amma kun ga bai hana ma Hassan al-Basri ba saboda ya san abin da Hassan al-Basri ke faɗi wato ilimin mukka ne wannan shafi mu'amaloli da kuma abin da shafi ibada yadda ake ibada yadda aka tu'ammuli da juna ba tare da an ci haramun ko an ci riba ko an yi wani a makamancin wannan da aka tabbatar da shi wa qala al-ghazali imam al-ghazali yace fil cikin littafin ihya'i naqalu tadhkiri al-mahmud shar'an fi hadhihi al-azminati ila ma yara ba'd al-wa'ad fi hadha az-zamani yuwajibuna alayhi min al-qasas fa huwa bid'atun shi cikin littafin ihya ulumuddini na malam gazali yace na tazkiri ciranto waton tunatarwa ko kuma wa'azi al-ma'mudi shar'a yi abu ne abin yabo ga shari'a an gane ko yawa fi hadhihi azmina wato a cikin wato waɗannan zamunna din ila ma yara ba'dul aji har zuwa ga abinda wasu sashen masu wa'azi suke gani fi zazzama zama na wannan zamani wanda yake ya bambanta da wanda da ake yi wanda su masu wa'azi na wannan zamun na yi wazibuna alai za ka ga sun naci wato sun mai da abin dindindin min alƙasasi wato na ba da ƙasoshi fa huwa bida'atun wannan bida'a ce wa karwara da haihu salafi anil julusi ila yace magabata hakika sun yi hani wato hani ya gangaro da gare su na zama ga irin wayannan a ce yau majalisin malam wani ajiya a ajiye wuri kaza yau za a ci gaba wuri kaza na wanda ya shafi kistoshi da sauransu wa ƙalu suka ce lam yakun irin wannan sabgar karantarwa ko wa'azi bai kasance ba fi zamani rasulillahi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala fi zamani abubakar haka ma ba hakan bai faru ba a zamanin abubakar wa umar da umar radiyallahu anhuma duk bai faru ba hatta zaharatul fitinatu. sai lokacin fitina sai lokacin da fitina ta bayyana wa zaharal sai su ko qussas dinga sun ka bayyana suna bada wasu su da kisoshi na goyon bayan saidina ali wasu ba da kisoshi na goyon bayan saidina muawiya ga sunan dai kowa yana da kisar da zai kirkiro domin yayyabi na shi gwarzo musamman ma lokacin fitintinu tsakanin sahabbai eh, tsakanin saidina ali na bitali eh, da saidina muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ce to lokacin sai ga wani ya tashi ya ba da kissa domin wanda zai yi favorin watan zai goyi bayan bangare ne da dai sauran ire-irensu ya zan abu wani nau'i na kamfen na siyasa ko wani abu makamancin wannan kun gane ya ce wa kadar ruya annab na umara an ruwaito cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma kharaja wata rana ya fita min masjid masallaci wa kala sai ce ma a faraja ni ni ba abin da ya sa ni fita masallacin da nake tsayawa in sallah a ciki illal qasu ya ce in bancin wanda ni gani wani mai ba da labari mai kessa mai cewa shi mai wa'azi ne wala wala ba don shi ma karanta ban fita masallacin da sai an yi sallah haka malam damra yace ce li sauri nace ce mai imamu sauri na ce nastaqbilul bi wujuhina ya ce idan mai kissa ya zanna ya buɗe littafi ko kuma ya fuskance mu zai muna waton wa'azi ko kissa shin za mu fuskance shi kamar yadda mai wa'aya mai ba ke yi yana kallon mutane suna dibi ne an gane ko faƙala sai ce wallul bida'i zuhurakum ku ba bidi'o'i bayan ku juya ma bid'o'i baya ba kallon mai kisa kuka ba ku zama tuni da ya tashi ehem ehem ya fara sai ku tashi ku bashi wuri wa qala ibn umar yace dakhaltu ala ibn sirin na shiga wurin ibn sirin fa qala sai ce ma kana al yawma min khairi fa qultu na al amir amiru al qussas an yaqussu sai ya tambaye ne ce yau me ya faru na alheri domin ya daɗaɗa rayuwar shi ga wani kila abin da ya faru ta huskar al'umma faƙulsu sai ni ce masa na hal amiru gwamna yana yi wa kila gwamnan basar na wannan lokacin ko kuma yana yi wa kila sai dina ali ne don suna ana cin shi amirul mu'mini sai ce amiru ya hana al an ya kusu ya hana masu kissa na dama su ci gaba da kissa a masallaci ya hana musu ya ce wanga ne abu na alheri da ya faru yau wata halal mashi shi ma mashi ya shiga jami'al basara wato masallacin kuma a basara fara'a tsatsa ya kusu sai ya ga wani mai kissa yana kissa wa ƙala cikin maganar da yake yi shi mai kissa ɗin ya ce haddasa na al'amashi وتصوت الحلقة أخذ ينتف شعر إبته فقال القاص ألا تستعي فقال ألم أكن أنا في سنة وأنت في بدعة أنا الآمش ما حدثتك واتنشي آشي إمام آمش ya shigo wani masallacin juma'a na basara sai talar da irin waɗannan mutane kusas yana da nena kissan samun mutane su an kewaye shi kenan mala'ama shi ya shiga tsakiyar wannan da'irar kun gani ya shiga tsakiyar da'irar ya zama ni ne ya daga amince ne yana haka a wata ne ma san mai kisa ba yana sata a wata abin ga eh, yana surgin eh, gashin hamuttarsa shi mai kissa gada ya ga imam amashi ya yi haka an gane faƙala sai alƙasa shi mai kissa ya ce ta yi kai mallan kai ba ka jin kunya yanzu ana zane ana wa'azi ana faɗakar da mutane kowa ya shiru kai ka shigo tsakiyar eh, da'ira kana walaƙanci kana tukin gigashin hamutarka haka jin kunya faƙala sai imam amash ce alam akun ana fi sunnati wa anta fi bida ashe ba ni a bisa sunna ba tun da sun ga gashin na mutta sunna da kai kuwa ne ga da kai bida ta sannan ma kai an al'amash ni ne amash din kana cewa haddasa na amash to ni ne amash ma haddasa wadda ne ne wadda maka an gani sai shi ta ga karya ta kai ba amash bai san amash din ba nisan san cewa wanga mutumi da ya wado tsakiya yana tungan hamaci gashi hamaci shi ne amashi ne shi mai kessa gabe sai sai ke yi haddasa na amashi tun da da cewa amashi kowa ta mai ilimi na babban malami na sananne ku gane yawa kenan abinda aka so a waɗa mai kenan su kusa su tunan babu ruwansu labaran ƙarya inda za su iya burge ka ka ba da sadaka ko su sa ka kuka ka ɗauke su masu tsoron Allah ka amince da su to yi su kai ai za ga mafi yawa mai shi'a mai yawa haka ne za ga shi ɗan shi'a in ya farka maka ƙarya in baka san hali ne ba shi sa suke da goyon bayan mata da jahilai saboda labarai suka basuwa na ƙarya ke maka na na fadima wata rana ta fito. tana zanne a gindin wata bishiya sai dai wata mace ta zo wurin ɗiban ruwa kingin tsirin macen nan ta fada sai ta ce ya faɗi mata zahara sai ɗaya eh, ga faɗi mata ta abun ga ta faɗo wajen rike ta rike ma ta gaba ta fada ba a san inda ta fito ba an gane ku? ta ce Allah ta ce ka za sai to misali irin waɗannan ƙarerai su yi ta in kana karanta tana biye da kistoshinsu sai ka aza waɗannan da ke sauraron su har suna hawaye suna kuka a wamma dabbobi na labari kawai za a ƙirƙiro na ƙarya an gani misali irin ƙarya ka su ce wai sai na umar ya mangaji wato na na fadima ya ishe ta bayan babanta ya rasu ya ce kuna mutane wani ƙanci da zai ire-ire yau to kaga su a da ana su ta kuka an wadatanta yan manzon Allah bisa ƙarya to haka addinin shi'a addini wanda yake yi bisa ƙarya ƙarya ka tafiyar yau da an cire ƙarya cikin addinin shi'a shi'a ya mutu babu ka ta mutu zara an cire ƙarya cikin abin da ya shahi abin gansu to shi kenan ba ka koma samun ko da mashi mashi na shi a bisa doron ƙasa daban za ka ƙare raina sun mai da mutane sun auna sun ga mutane wajen 80-90% jahilai duk abinda an ka faɗa musu yarda suka yi hadde in ka ƙara da kuka hadde in kana da naɗi da ke sun ɗauke ka kamili ta haka ba ka waɗin ƙarya in ka waɗin magana komi zaman ta ƙarya ka fashe da kuka duk mai wanda a wurin zai fashe da kuka sai su rika zuba guba da ƙarere a cikin zukatan mutane to kun ga irin wannan wai shi amaci ya ba shi labari alhali bai san wanga mutumin shi ya amashi ba sai da ya zai gwalin shi ya ce ana amashi ma a ni ne amashi ni ni faɗa maka waɗi ka ce haddasa na al'amus to ni ni ba ka labari waɗi in jiya gani <laughs> an gane ko hmm. ban ji an kiran sallah ba ko bari mu sai ni ɗin can wa ƙala a tsarin na ta kaziban alkusa so ga ma magana imam ahmad ya ce wanda ya yi yawan ƙarya a cikin mutane su ne alkusa su masu kissanta wa mutane labaruka an gane ko yawa wasu al da kuma masu yawan roƙo don masu roƙo ai kuna ganin karerin da suka yi an gane ko wallahi ma wallahi ma da sun sa iya ban karya ba yanzu haka ma ina da iyaju suna can da innarsu an gane ya masa karya ka za shi ya ƙara ba gaba an gane da ya ma karya ce wallahi daga wuri nake ina sauka garin ga sai dai ban san halin gari ba ashe ashe ko da na ankara jikata da adda ga an dauki Allah yanzu dai in ya samu abin da zan isa ya wuri sai ka ce kudin mota zuwa ya wuri na ce dubu biyu sai ka ce to ga dubu biyu to in ka zagaya wani wuri ko kana isko shi an gane to mafi yawa waɗanda na fi kowa ƙarya a cikin mutane kusa su da su masu yawan masu yawan kisoshi da kuma masu yawan ruku waɗanda sun fi kowa ƙarere su ƙirƙiro ƙarya su ce kaza su ce kaza domin kawai buƙatar su tafiya wa akhraja ali kuma sai na ali ya fitar da al su kamar da mun ka faɗi min masjid basara, basra ko ba haka nan ba ma sami a kalamar hasan da basari, amma lokacin da ya ji magana hasan basari, nan lam yukhrijo jobe korai ba iz kana yatakallamu fi ilmi al-akhir domin shi wato yana magana ne shi su ne game da ilmi da nishafi ranar lahira wa tazkir da tunatarsuwa bil mauti na mutuwa wa tambihi da fadakarsuwa an uyubin nafsi game da aibubukan rayuwa wa afatil amali da ayyuka waɗanda suke miyagu masu ya halaka mutum wa khawatirin shaitan wa waje eh, ce da kuma wasan ƙarshe-ƙarshe irin na shaitan wa waje min minha da kuma huskokin da mutum zai bi ya yi saunan waɗannan abubuwa su wasan albasari yake magana a kansu to duk waɗanga mai yin su a masallaci ba laifi ya yi ba wa yi zakiru kuma yana tunatarwa da ala illahi da ni'imomin allah subhanahu wa ta'ala wa ni'ama'ihi da ni'imomin sa ala da ni'ama in sun haɗu sai dai a samu dubarar da an kai masu an gane ko ya ce wata kasiril abdi fi shukuri da kuma gajen bawa game da godiya ga ni'imomin da Allah ya masa a karatar duniya yana sanar da mutane kankancin duniya wa uyubaha da ayyubanta wa tasarrumuha da zahi yankewarta wa qillata adiha da karancin wato ahdiha wato jimawarta wa khatar al-akhirah da kuma girman lahira wa ahwalaha da firgice-firgicen da a ciki wannan ya kamata mu aje da wannan darasi namu a yau to wannan dai waton yana da kyau a fahimci kan tambihatu da ne sai mana game da abubuwan da aka tun kama ga shimfiɗin masallaci wanda aka ce bid'a ce da kuma irin bid'a da ake nufi kwafin ƙura'ani ko ilimi a ciki to dukkan waɗannan ana yin su ne bid'a lugawi ba ana nin bid'a da mutum yi haka nan za a ce ya samu na kasa a dininsa ba ana son a ce yi waɗanga abubuwan zamani na sallallahu sallam ba a yin su cikin masallatai kai ka zo ka cikin masallaci to za a dibe ka kana ne yin sallar da kai bisa matsayin bisa shimfiɗa ta fi wadda an kai ba bisa shimfiɗa ba ko ko me yasa to sai a yi maka hukunci da wannan shine bayanin da muka yi har zuwa ga magana waɗannan kusa. ko daga sauti a masallaci da rangwame idan ya zama na domin jiyarwa ne sannan da bayanin kusa wanda an ka yawaita bayani a kansu a zuwa ne mun ka aji insha Allah sati na tahi za mu dora da bayanin hawa yau ba a kai karshe ba na abin da ya shafi bid'o'in da an ka kirkira aka sa cikin lamuran masallatai abin da kwafa daidai ana shi ba kuskure idan ya faru Allah shi ya fi muna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين